والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنة التكفير مفسدة شرعية ومفسدة اجتماعية wato barna na shari'a da kuma barna na ainihin ijtima'iyya amma al-mafsada shar'iyya amma barna ta bangaren shari'a hiya anna al-ulama allazina utlika alaihim mulku. Shi ne lallai malamai wanda aka wawaita musu kalmar kafirci lan yantafi'u an-nas bi'ilmihim mutane ba za su taba amfana da iliminsu ba na'am wa alal al an yahsul tashkik kuma ala al wato shakka zai iya faruwa An shakka fi umurihim ko kuma shakka ga al'amuransu? A gane ko yawwa. shakka ga al'amuran wani na iz hadha ar-rajul alladhi kaffara ulama to a lokacin nan zai zama to wannan mutumin da ya kafirta malamai din nan ya kunu hadiman li shari'a al-islamiyya zai zama to mai rusa ainihin shari'a na musulunci na'am shari'a لأن islamiyya الإسلامية تتلقى من العلماء domin shari'ar musulunci ana karɓar ta ne ta hanyar malamai wali annal ulama warasatul anbiya kuma domin lalle malamai su ne magada annabawa na'am wal anbiya lam yurisu dirhaman su lalle annabawa ba su gaji ainihin dirhami ba wala dinaran ko dinari wa inna ma warasul ilm kawai sun gaji ilimi ne faman akazahu akaza bi hazzin wafis wato sun ga sun annabawa kai ba su gadar da ainihin zinari ko hali ba sun gadar da ilimi ne ga malamai kamar a kazo duk wanda ya riko da shi a kazo da harfin wafin ya yi riko da wani rabo ne wanda ya cikakke daga cikin gadon su wamma tafsirul umara amma kafin da shugabanni ba ta yatadammanu mafsada istima'iyya to lalle ya kunshi barna ta bangaren ijtima'iyya barna ta bangaren taron jama'a azima da girma na'am wa hiya al-fawda wal hurub shine ainihin fauda rashin tsari idan ka fita shugabanni za a samu fauda za a samu rashin rashin tsari a cikin al'umma wal hurub al ahliya kuma za a samu yaki na cikin gida yakin ba sa za a samu na'am allati la yulam mada nihayatiha wanda ba a san ƙarshen ƙarewarta ba illallah eh babu wanda ya san lokacin da yakin zai ƙare sai Allah subhanahu wata'ala ولذلك فيجب الحذر من مثل هذا saboda haka yana wajaba a yi kafar takatsantsan daga misalin wannan na'am ويجب على من ahadan احدا يطلق هذا القول yana wajaba ga wanda ya ji wani yana wawaita wannan magana din an yansa ya rubuta magana ku yana buɗe baki yana sukan shugabanni to kai masa nasiha kuma ka tsoratar da shi Allah azza wa jal wa yaqulu lahu idza kunta tara anna shay'an min al-af'al kufra sai ce maka idan ka kasance kana gani cewa lalle wani abu daga cikin ayyuka kafirci ne min alimi min al-ulama daga wani malami daga cikin malamai fal wajib alayka an tattasila bi to ya zama wajibi a gare ka sabi da shi wa an shau kuma kai munakasha da shi wato ka tattauna da shi na'am fil mawdu' akan wannan Ka din kai munakasha da shi ka tattauna da shi kan wannan mawdu'i din hatta ta bayyana laka al'am har sai al'amari ya bayyana gare ka kada ka yanke hukunci akan wannan al'amarin domin yana da gayan hadari an gane eh النحو ثانوي ثانوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون الوقاية قبل الدمير نون الوقاية كافن دميري نعم al'amsila misalai ukurimu man ukurimu ne wato ina karrama duk wanda yake karrama ne, ina karrama duk wanda yake karrama ne. a ah, ga wannan ukurimu man ukurimu ne wannan ukurimu ko wannan ukurimu din ga nunin nan wannan nunin da yake tsakanin ukurimu da kuma ya'un na mutakallin ana kiran shi nunul aya an gane ku dalilin da ya sa ya zama nunu ya tsaya su nunun ne mai ba da kariya yana rigakafi tsakanin shi wannan fiye muzari da kuma wannan ya'un na mutakallin din nan saboda idan aka haɗa yukurin da kuma ya'un na mutakallin zai kuma yaya inda ce babu nunin din me za a ce yukrimui ko zai zama yukrimui yukrimui zai zama to shi kaga kuma a ka'ida jamma baya haduwa da yaro ba zai yi wato yukrimui ba jamma baya haduwa da me da yaro yawwa to tunda jamma baya haduwa da yaro ya za a yi dole ne a cire wannan jamma din a sa a kisra saboda munasaba an gane yukurimu sai ya zama yukurimu asali sai kuma yukurimi to kaga to shi ya babu da nan shi nunu nunu nunu aya din sai ya nemi cewa to tunda abin ya zama akwai matsala shi fi'il mudari ana so ya tabbata da zamba ne a nan wajen tunda dai abubuwan da ke canza mudari ya koma nasba ko jazma duk ba so ba mutumin runduma ana so fi'il muzari ya tabbata da zamman shi kun gano na ku to sannan kuma shi wannan yawon din na mutakallim wato a samu wani damiri wanda zai samu wasalin nan da ake bukata a samu kafin yawon wani wasali ake samu kafin yawon kisra da zuwa haka sai nuna rikaya ya samu wannan wasalin sai nuna rikaya ya zo ya shiga tsakiya sai ya samu kasara wanda zai yi munasaba da yawo shi kuma fi'il mudari ya samu jomba eh an gane wani ko to wannan shine dalilin da yasa aka same suna lulwi aya saboda an kare ainihin mudari daga canjin wasali mudari ya tabbata kan wasalin da yake shi sannan ya'ul mukadaba ya'ul na mutakallim ya tabbata kan wasalin shi ya samu kasara da ake samu kazo shi na'am Na'am, haɗatu man saha ne. Na yi ɗa'a ga wanda ya min nasiha. An gane ko? A ɗa'atu man saha ne. Kaga wannan da saha Kaga fi'il madin ne mabni al fath. Ko? To sai kuma ga ya'ul mutakallim ya zo. Zai zama na sahai ku gane wannan ko? sahai zai zama. To iya zama sahai din nan su kaga wannan fata bai saba da ya'un ba ko to saboda haka tun da ya zama haka ko ana so shi da madi ya tabbata kan fata halin in an bashi da da ya'ul mukallama a da ya'ul na mutakallim to zai koma wannan fata zai koma cikin sara dan saba da ya'ul zai zama na sahi ko hmm. to saboda haka sai nunul aya sai zai raba gaddama cewa wasalin da ya kamata a samu kafin ya'un ni zan zo in ɗauka sai a bar fi'il mazi a kan yadda yake shi za ka sami suna nonon wikaya A gane ko nunul na kariya eh. idan hazafaka amrun faqsidni idan al'amari ya dame ka ka dumfare ni ni hmm. kaga fakasud in ce fakasud ga kuma ya'un na mutakallin me za su ganin fakasud ko جاء da school ya za a ba zai yi horo kaga fakasid ni fakasid ga yawon ba zai dauka ba ko suna school ne hmm. an samu ita abin da tunda ainihin din dama abinda ya munasaba da shi shi ne kasara kenan da sai a ce faƙa su bi ko a sa kisra a wajen wannan school din da yin munasaba da wannan to amma shi fil amur yana samun school ne tunda yana samun school ne sai nuna zuwa ya zo ya a nuna bukaya nuna bukaya ya zo ya raba gaddama sai ya zo tsakiya ya samu wannan wasali ya ɗauki wannan wasalin da ya kamata wasalin da ke kusa da yawon ya ɗauka hmm. eh. la tanqul hadha al-khabara anni kada ka ciranto wannan labari daga gare ni an gane wannan ku hmm. kada ka ciranto wannan labari daga gare ni la anni an dinna ga kuma ya undu an gane ku to sai nunu aya shi da shi ya samu kasara anni hmm. anni eh la yanalu al-ya'su minni wato dai ba tsammani baya abu baya sai ba tsammani baya samu na min ni aga min ne da school da kuma ya'un an samu ita kawo sashi ne to sai a samu nuna ya sai a sami wannan kasara din dan ya wato dan ya dace da ya'un min ni laitani ana luridan nas da ma a ce ni zan samu yardan mutane a gane ku laitani laita ga kuma ya unna mutakallim sai nuni ya shiga tsakiya sai ya samu kasara da in ba haka zai zama laifi ne ko eh. da ya halatta ce laifi din amma sai a sa laifi a bashi yadda yake da wanda shi sai a samu nuni a kaya kasara dan yayi munasaba da yawon laifi bi hmm. laka min ladunni sadiq alwud kana da ainihin soyayya mai gaskiya ta bangare na ladunni za a bar duk yadda yake sai a samu nuru mai kaya a samu kasara da dunni inna ni azimul amal lalle ni mai girman buri ne inna inna ga kuma ya uku to sai a samu a sa nuru mai kaya a tsakiya inna daban ga nuru mai kaya zo ya samu wannan kasara din inna ni hmm. Walamun laifi

كده جميل ده دول نعم آية. آه، كده آية. إيه؟ وانا ده ده مني ده نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في غسل المسنون بابي اكشن وان كان سنه واما الغسل المسنون اما وان كان سنه غدا بكاي غسل لصلاه العيدين wanka domin sallar idi biyu sunna ne usul salatul juma'a wanka domin sallar juma'a sunna ne wa usul lidukul makka wanka domin shiga makka wa usul mai da wankan mamaci wa usul dammul istihad da wankan jinin istihaza idan qata idan ya yanke. na wa usul salatul khusuf shams da wanka domin sallar kitubewar rana na usul salatul istisqa da wanka domin sallar roƙon ruwa sunna sunna ce intahat sunnonin wanka sun tsari وفضائله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفدائله التسمية وأتو مستهبان فعشير يبسم الله والسواك da yin aswaki na'am wa zaidu ala ghuslatil ula da ƙari akan wankin farko fil wajhi wal yadayn a cikin fuska da hannaye na'am wal bidayatu bi muqaddam ar da farawa da magabacin kai na'am wa tartibi sunan da jeran da sunnoni na'am wa qillatil ma'i ala al da karanta ruwa akan gabai ma'ana kada yi bannan ruwa na'am wa taqdimul yumna alal al yusra da gabatar da dama akan hagu وتجب تقليل أصابع اليدين yana wajaba a tsatsefa yatsun hannaye na'am wa yustahabbu fi asabi ar-rijlayn kuma an so mustahabi ne ga yatsun kafafuwa wa yajibu takhlil al-lihyat al-khafifa yana wajaba tsatsefa gemu mai sauki cikin alwala dun al wanda bai dubu na'am wa yajibu ha fil ghusl yana wajaba tsatsefa ta cikin wanka walau kanat khafifa ya kasance mai duhu ne an gane ku yana waje ba tsatsefe ta cikin wanka ko da ya kasance mai duhu Na. wa alaikum salam eh eh idan bakin jirawa shi da kanshi yarba zai fitar da kanshi ne shi da kanshi ya fahimci bakin jirawa ya fitar da kanshi saboda kan cutar da al'umma ya je neman magani Hmm. babu fara'idil wudu'i wa sunanihi wa fada'ili wani ko gina bai sani ba to bai sani ba sai a faɗakar da shi saboda ya daina cutar da mutane in yana da kyakkyawan fahimta ya kamata kuma ya fahimta ya daina shigowa a sai ya warke shi fitar da shi din da ya ce ba damuwa liman ya sa ya wajen shi a ƙa'ida dai abin da ya kamata kenan da duk mutumin da ya ci tafarnuwa ko duk wani abu mai wari to bai dace ya zauna cikin jama'a ba shi ne fa'ida to wajen fitarwa kuma wannan dabara ya rage zai shiga rijiya amma dai dole zai ya fitar da shi an gane ko mutane za su yi hakuri da cutarwar su sosai su hakura amma shi yana cikin zunubi shi ne eh, eh mai matsalar irin kashi da warin kashi shi ma irin wannan shi ma baya kamata ya rinka shigowa cikin sauran tare da jama'a an gani in yana da wannan warin kashi din ya rinka warewa ya koma can gefe ko kuma ya sallah a gida daidai da mai tabarwa ba bambanci shi eh, mai warin kashi za a ci gaba da rubuta mai wannan na? ayyana ba ka ji da ya ware daga jama'a ya koma can gefe ko kuma an ba zai yi ba ya tsallashi tare akwai wurin da ba zai yi ya sallah tare da jama'a wani cikin kiya da zan in ya kuma can baya saboda zai zai rufe shi ko irin wannan irin wannan in ya zama to ba yadda zai yi ya sallah tare da shi sai ya sallah gida in aka cika wurin da ake cika a kai hawa da yau da shi ne nan da nan ya cika na eh asalin mai mai wani shi kuma mai kibi ya fi karfi to irin masu sai da masu danyen nama ɗin nan da masu kibi ƙarnin nan idan ya zama to akwai ƙarni kuma ƙarnin na cutarwa shi ba ya kamata ya shiga sahu tare da jama'a ya kamata ya ware can baya in kuma misali yanzu babu wani waje to yi zalla can a gida na ya samu turare ya sha a cikin misali lokacin da zai shiga sai fesa shi yawa yadda hannun ba zai fi yawa misali na babu fara'il al-wudu'i wa yi wa fada'il babu farillan alwala da sa da mustahabbansa na'am amma fara'id alwudu sab'a amma farlan alwala guda bakwai ne na'am anniya inda ghusl alwajh na farko a yayin wanke fuska na'am wa ghusl alwajh da wanke fuska din na'am wa ghusl yadayn ila almufaqai sannan da wanke hannuwa zuwa murafiqai na'am wa masu jami'in ra's da shafar dukkan kai gaba daya na'am kara a shafi sulusun ra'as ko rubun ra'as ko kuma zuwa shafi gashi gashi guda duk wannan gaba bai tabbata ba abin da ya tabbata a shafi dukkan kai kamar yadda malikiya suka faɗa wa gasal rijlaini ila al-ka'bayn da wanke kafafuwa zuwa idan sawu na'am wal fawz da gaggautawa wa tadli da shucudawa fa hadhihi sab'a wa'annan su ne bakwai lakin ya yajibu alayka shi gasal wajhika an sai dai yana wajaba a gare ka a wajen wanke fuskarka an kamme an tukhallila sha'ara lihatik ka tsantsaye bakashin gemunka in kana shaharul libiya kafifa idan ya kasance gashin gemu mai sauki ne tazharul basharatu tahta wanda gashi ke bayyana a karkashin sa in gashin gemu mai sauki ne wanda gashi na bayyana eh, idan ya zama to wato gashi na bayyana fata na bayyana ko tazharul bashara tahta wanda fata ke bayyana a karkashin sa in kana kasifan fala yajibu alayka takhlilu idan ya kasance mai duhu baya wajaba a gare ka zai shi wakazalika yajibu alayka fi ghasl yadayka an tukallila asabi haka nan yana wajaba a gare ka a wajen wanke hannayenka ka tsatsefe ainihin asabi ka tsatsefe yatsunka da zance wanda yake mashhur an gane ku a wajen wanke hannaye dole ne ka tsatsefe ainihin yatsu wannan da zancen da ya shahara amma kuma muqabiluhu ba la an gane ku muƙabilun mashhur ya ce ba wajibi ba ne shi na'am al'iziyya muqaddimatul na? Ah, abu yana ƙarfi ya zai nan bako ƙarfi bai ne ko tuba sun san magana tafarnuwa ko ɗaya dalilin da ya sa ka hana mai tafarnuwa shiga jama'a ai an hana mai tafarnuwa shiga jama'a ne saboda yana cutar da jama'a to shi ma wannan karnin wani ya karni nan kaje zai amai akwai wanda samsan baya san karni kuma shi wannan hudu wannan shi ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ومنها عند بعضهم أن يكون غير المولى عليه wato daga cikinta a wajen wasu sashen malamai an yakuna gaira muwalla ya kasance wanda gaira muwalla alaihi wanda ba a jagorancinsa a gani kada wali ya zama to shi ma ana jagorancinsa a gani shi wali ne amma kuma yana karkashin wani shi ma yana juya shi to ba a so wali ya zama to haka ana so wali ya zama to yana cin gashin kanshi na kada wali ya zama sabuhu kada ya zama mahaukaci a gani kada ya zama bawa kaga duk wayannan gaba daya suna ƙarƙashin wani yana juya su misali eh wa an yakuna adlan kuma ya kasance adili wal mashhur anna al fiska la yaslubu al wilaya abin da ya shahara wato lalle fasikanci baya zare wani taka wa inna ma yaqdawu fi kamal al aqdi kawai yana suka ne ga ainihin cikan ainihin kulli dole sihhati banda ainihin ingancin ba a gane ku wato yana suka ne ga cikin kulli banda ingancinsa a gane wannan ko kenan baya suka ga ingancin aure yana suka ne ga cikin kulla auren a gane auren in an kulla shi aure yayi amma cikin auren shine matsala kamar ya cikin aure a zuwa ce wanda ya daura auren ka ba adili bane wanda ya daura auren wato a ce mashayin giya ne wanda ya daura auren bai wasa da mata ne ko abin da ya kama da wannan kaga wannan duk da cewa musulmi ne shi sai dai fasiki ne to kasance wani fasiki auren ya yi amma ana yana dan suka yana dan suka ga kullun auren na'am na'am wa yanaqidu sahihu zu ra'ayi ala ibnatihi wa yaqidu wato wawa ma abocin hankali yana kulla aure ga diyarsa nan bi izini wali da izinin waliyinsa yana kulla aure ga diyarsa da izinin waliyinsa kun gane wannan ko shi wannan kaga an ce wawa zur ra'ayi mai neman shawara wawa wanda yake yana da ra'ayi na neman shawara idan abu ya faru baya gaggawar zartar da hukunci kun gane wannan ko to shi wannan yana kulla aure ga diyarsa da izinin waliyinsa kaga a nan wajen ba za a samu matsala ba tunda duk abin da ya faru sai ya gaya ma waliyinsa sannan waliyi kaza kaza da sauransu an gano wannan ko wasu malamai suna ganin babu laifi haka duk da can bayan mun yi magana ko akan ya zama to gaya ma wallahi alai na'am wa minha al-bulugh daga cikin wannan akwai balaga na'am wala aql eh, ya zama balagaje kuma ya zama to bi hankali wasu guriya da kuma mazakuta ya zama namiji na'am falmar'atu la ya juzu aqduha ala nafsiha wato mace baya halitta kulla aurenta ga kanta wala kulla ba kanta aure wala ala gairi ko kuma ta kulla ba wani na'am wala an da liman ya'idu laha ta samu tafawwala ga wanda zai kulla mata aure min ar-rijali daga cikin mazaji ita mace din tana da haƙƙin aure amma ba ka aurarwa saboda haka sai ta fawwala wani mutum ta wakilta tashi ya kulla aure a madadinta na fi a wajen tajwidi nafsiha wajen auren da kanta wa fi ha alkinni da kuma baiwarta kinni wato na ce bawa kinni ne bawa cikakke wanda babu wani alamar yanci tare da shi an hana wani ayi wato game da za ta iya auren da kanta kuma za ta iya wakilta wani wajen auren da kanta da kuma auren da ainihin baiwar sakinni eh, walmutaka da kuma wato auren da ainihin yantacciya baiwar da aka yanta to tana iya ta wani namiji ya auren a madadinta wa man ya fi isa'iha da waɗanda suke ƙarƙashin wasucinta ah. waɗanda suke karkashin wasucinta idan akwai wani wanda wani bawan Allah ya yi wasiya cewa dan Allah wacce idan ƴata ta girma dan Allah a samu wani mutumin kirki a auren da su a nan wajen kaka ita mace ce ba ta da ikon aurarwa to tana da iko ta wakilta wani ya aurar a madadinta a gane ya aurar da wanda suke karkashin eh. wasu cinta eh za ta iya ne na? ake yadda da wajen za ta fi da wani za ta iya wajen ta ruwan za ta wajen ta kuma ɗan wata kuma ɗan ta kuma wani aiki masu sai ga yaran an zo neman auren su da akwai samun wani mutum sai ga suna suna suna a nan ɗan nan iyaye sai dai su samu abokin baban su a cikin shi ne zai ba da aure kuma uba uban yana raye sai dai sai da su sai sauran su irin wannan ya halatta ko ba a ya halatta wasu ba uban haƙƙin shi in dai har uba yana nan to a shi haƙƙin shi cikin haƙƙi na aurarwa eh. na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu fara'idul wudu babu farilan alwala na'am القول في المفروض والمسنون من الوضوء يا أولي المفروض Wato magana game da farillai da kuma sunnoni na alwala ya ulul fuluni ya kuma abota falloni na'am furudu qad waradat thamaniya digir bihi digir biha fi sirri wal alaniya na'am farillanta hakika sun zo guda takwas ne ikiru biya ka yi hukunci da ita fi sirri a ɓoye wani alaniya da ko bayyane awwalu hal bada'u bi ghasl al wajhi kama ata munabbihan alayh na farkon da ne farawa da wanke fuska kama ata kamar yadda ya zo yazo munabbahan alayh ana faɗakarwa a gare shi wa ghasl al yadayn lil mirafiq lil marafiqi wa mashu al ra's bima bima illafi da wankewanka ga hannaye zuwa ga murafukai da wankewanka ga hannaye zuwa murafukai sannan kuma shafanka ga kai bima illafi da ruwa wanda yake lige ma ainihin kai din ruwa wanda yake manne ma kai din eh su gasluka rijlaini lil ka'bayn ba hazu yin furudu fardu ayn hmm. da wankewanka da kafafuwa zuwa idan sawu wa'annan farillai farillai ne na ainihi hmm. Hmm. ابن عاشر يجاوبه والرسم أولها البدو بغسل الوجه البدو وغسل الوجه يعني أقول لك شيء kamar akwai na ƙarshe ya yi can wani Ga shi na cin can. Wasu na maza hafi na jami'a wanda duk ba biya wa biyar niyya. Ya ce abubuwa guda biyu a cikin maza mu mulki a bayyane wanda aka yi ittifaki a gare shi ne niyya. Su wayannan kamar shi ya fi yadda gamsuwar

yadi yadi baina sadadatain da daga hannu tsakanin yadi baina sadadatain da barin daga hannu tsakanin sujada guda biyu na'am ko idan an yi sujada kan dago ana ne daga hannu to su malikiya sun ce da barin daga hannu tsakanin sujada guda biyu menene shi Hmm? Yeah, of sun makaruhat muftilat sarah da barin daga hannaye tsakanin sujada guda biyu au za da mislaha ko kuma ya ƙara misalinta kamar sallar asuba a biyu ko ya ƙara misalinta sallar asuba a biyu ne ya ƙara a biyu kuma sallar azahar a hudu ya ƙara a hudu da mantuwa to wannan sallah ya ɓaci wa bi ihtimadihi idza zala taqat aw zala nahwa sajdatin amdan faqad taqat da dogaransa idza zala taqat da abin da yake in ya kushe zai faɗi. mutum ya dogara da ya jingina da wani abu wanda in ya kushe zai faɗi. fadi aw zala da sajdatin amdan ko ya ƙara misalin su sujada da gangan kawai kun gano wani ku ya ƙara misalin su sujada mutum da gangan ya ƙara su sujada ɗaya shi ma wannan bai da sallah aw jahilan nafaka aw akala aw shariba aw kallama la sahwa rawaw aw jahilan nafaka aw nafaka jahilan ko yayi busa da jahilci an ga hmm. dubu da jahilci yayi busa ya busa ya hura aw akala ko ya wani abu da jahilci aw shariba ko ya sha wani abu da jahilci aw kallama ko yayi magana da jahilci la sahwa rawaw banda inda yayi da mantuwa rawaw haka malaman suka ruwaito wannan sallah bai ɓaci ba inda mantuwa ne shi akalun wa shurgin ma salamin ya katari wa bil sirafi hadasin wa lam yakul wato haka nan ci da sha tare da sallama wato ci da sha ya katari ma a salamin wanda ya gwamu tare da sallama zai yi sallama sai ya wurga ya ci abinci ya sha ruwa kafin ya yi sallama sai ya kwama shi da sha da sallama shi ma sallah ya ɓaci wajen sannan da kuma juyawa saboda hadasi wala bai kula a hari hadasin bai kasance ba shi ya juya daga sallah saboda hadasi wato bayan ya riga ya juya daga bayan sai gane ba hadasi a gari hadasi bai kasance ba amma ya ɗauka hadasin ya kasance sai juya to ba sallah wakar ru'afi wa salamuhu ala shakkin fa bana annahu qad kammala wato kaman habu da kuma sallaman shi akan shakka fa bana annahu qad kammala sai ya bayyana cewa shi ya kammala an gane ku ga Habu nan mutum kuma ya zo ya sallama akan shakka ya yi sallama akan shakka misali sai ya bayyana cewa ai sallah ta cika shi da ya yi sallama ne yana tunanin an ya sallah ya shiga ko bai cika ba daga bayan sai kada ya cika a gane ku to tun da dai ya riga ya sallama to sallah ta ɓaci kwashe wannan kungan na? Wasu uliyar yadda. Tarku mai? Wasu uliyar yadda. barin daga hannu tsakanin su jira biyu na? a ya ya da ya sujjada hannun shi na kasa bai daga shi ba in mutum ya sujjada in zai dago zai daga hannun shi a yi to sai bar hannun a kasa bai bai daga hannun ba wannan babu sallah an gane wannan ko akwai mun kashi to insha Allah مبتلات الصلاة sabon buɗi ne

to insha Allah subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu